jam'iyyun da suka yi haɗakar su ne pdp prp adc gpn da kuma pdm a jawabinsa na buɗe taron ganawa da manema labaran jagoran haɗakar jam'iyyun alhaji bello kirbi ya bayyana dalilan guda da haɗakar domin a yaƙi gwamna muhammad abdullahi abubakar dalilanmu da ya sa muka haɗu mu yaƙi gwamnan bauchi wanda ya nace lallai ta ya samu sakanta. mun ga yanda aka yi munakisa da aka yi last ba mu ji daɗinsa ba ƙarfi da yaji aka daddanne abubuwa wannan babban abin da ya sa muka ce mai fami wannan coalition abubuwan da aka mutanen apc sun ci zabe an ki nominati na su aka zo aka canja da irin wa'annan ayyuka na amfani da ba da hanci da son zuciya ya sa muka ce mu haɗu mai iyaka kokari mu ba muna kin ma abubakar ba ne Ke babu wani single project ga iyaka sanin mu ya fara ya ƙare saboda aka yi da tabbatar muku mu nan wanda duk zai mana aiki shine namu Dr. Ali Fate dan takarar gwamna jami'ar PRP ya jaddada goyon baya a dangane da wannan hadakar. Dukkan mu in jama'a boji mu yi biyayya akan wannan cewa in 2019 ya zo zabe ya zo wannan gwamnati da ke jihar Bauchi babu ita. Amma eh, ƙasa ma su sani, gaban ƙasa ma ya sani cewa rashin adalcin da aka yi a mutanen jihar Bauchi idan suka ce za su bayan wannan wanda ke kai gwamna Amy Abubakar to kuma shi shugaban kasa ma yana isa masa talaucin da yake addabar jihar Bauchi da rashin aiki da matasa da rashin abubuwa da aka yi kamata a yi wannan shine ya kawo mu jihar mu kasa a gaba dukkan mu nan abin da ya duk mu da mu kenan abin da kuma tarbiyyar da su ba su kama nan duka sauran iyaye wanda ma ba sa nan wurin wanda ba ka fuskokin su ba saboda haka mu za mu tsaya kan wannan abin da kuma za mu yi za mu yi namu gudumawan da an kai makaci. Allah ubangiji shi ke mana gaba shi ma ɗan takarar kujerar gwamna jam'iyyar pdp a haɗakar sanata bala muhammad ƙauran bauchi ya bayyana haɗakar da cewa ita ce bauchi to wannan dai haɗaka da aka yi ita ce bauchi ce wannan zama da muka yi da babai haɗa kanmu mu 'ya'ya ne mu ƙanne ne mu iyaye ne kuma baucin ne a zuciyarmu kuma ba wai shugabanci ba ne kawai muke so mu yi abin da muke so shine mu ceci bauchi daga talauci daga rashin ilimi daga wahala daga walakanci da raini da kuma rainin wayo mu abin da kullum muke cewa mu masu bin doka ne mu masu kare doka ne amma ba wanda zai sa mana ido a yatsa a ido wanda ya ce mana kule baba za mu ce masa tas kuma lokaci ya yi da za mu ɗauki barandami da kayan yaƙi mu ga cewa ba a zalunci talaka ba a jihar bauchi don mu an mana komai to gaskiya mun haɗa kanmu mu 'yan takara duk abin da baba da sauran shugabanni suka gaya mana in ma za mu bar tafiyar ne mu haɗu a ƙarƙashin mutum ɗaya za mu yi. Da yake fayyace matsayin gwamnatin jam'iyyar APC dangane da batun ƙirƙirar haɗakar jam'iyyun adawan. Kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai, al'adu da kuma yawan shakatawa, Alhaji Umar Ibrahim Sade. ya ce wannan batu bai kawo musu sanyin gwiwa ba. Ba ma shakka kuma ba ma jin wani gwiwar mu kullum ƙara ƙwari take muna ga za mu ci wannan zaɓe mai zuwa abin da yake faruwa mutane ne suna daga gauta shi Allah a kullum yakan bada mulki wadda ya so ne wayannan mutane da kake gani sun taru mutane ne wadda son zukata sun sa MA a gaba suna so su yi yayi abin da ransu yake so shi kuma MA ya gwada musu cewa ba zai abin da zai kawo damuwa jihar Bauchi ba shi damuwarsa ita ce jihar Bauchi duk wannan abu da ake yi kalubale ne irin na mulki kuma ba zai hana mu cimma galaba ba Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.